Apa Karka na gani, san mutumin rani. Kasan shi, kai kadai kasan shi zan taimaka. za ka dawo nan idan ka bi dama ka sa in sare ma kai kashe ka za mu kai mai taurin kai ba a ne ba na tsoron mutu haka ce domin ubangijin da ya halicce ni ya kaddara mu ita saboda haka wannan ni ba zai tsoratar da ni ba duk abin da za ku yi ku <laughs> to gobe idan an zo wajen sare ma kai sai ya kwace ka magani an shi ubangiji na ba sai na kira shi ba yana ganin kowa da komai kuma wallahi shi zai kwace ni a gaban kowa da kowa kai da karfin ikon da zaka gaya min wannan magana to gobe ma gani ga wani na mun kama irin kamar mara mara kunya ko kenan aikin ku zalunci gobarin gaya ma daɗa gaya ma ka jakun nan ka kai ubangijin da kake faɗa kai kaɗai ya halitta mu duk garin nan namu rana ce ta halice mu kana a cikin jahilci Allah sa ka gane kana ambato balbutu balbutu yana ko'ina kuma yana sama kenan ba a ganin shi tabbas babu wata idaniya da taba ganin allah subhanahu wa ta'ala domin ya zo a cikin alkur'ani cikin suratul arab aya ta 143 inda annabi musa ya ce yana so ya ga allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na ce ba za ka gani ba idan ana zafi ko sanyi ko wata gagarumar iska yana iya kare kanshi duk baya iyawa duk a kansa suke karewa mu ne muke goge kura ko kuma duk wani datti da ya same shi mu muke wankewa to ta yaya da hankalinka za ka nemi taimakon abin da baya iya taimakon kanshi ga ubangiji tsaye alhayu alkayimu ubangijin da baya bacci malakin nasi mamallakin dukkanin mutane da kowace irin dabba da ka sani a duniya ilahin nasi abun bautar mutane kai duk abin da ka gani a duniya Allah subhanahu wataala ke bautar Allah ya gaskiya da ya faɗa a cikin suratul maryam aya ta 83 inda yake cewa an saki shaidanu a cikin mutane domin su rika shashantar da su ga barin bautar ubangiji zuwa bautar waninsa to idan har balbutu ba zai iya kare kanshi ba rana fa ai ita ma abin bauta ne a wannan ƙasar taku rana ba abin bauta ba ce tana isar da saƙon ubangiji na ne da a ce abin bauta ce rana to idan dare ya yi ina take tafiya to sai mu bauta wata kenan domin shine a wannan lokacin yake haskaka wannan ya zo a cikin suratul a'raf lokacin da annabi ibrahim ya so ya ganar da mutanensa masu bautar rana wata tauraro sai ya shiga cikin masu bautar rana idan rana ta faɗi ma'ana ta ɓace sai ce shi ba zai bautawa abin da yake ɓacewa ba idan dare ya kuma sai ya shiga cikin masu bautar wata su ma a wannan lokacin idan watan ya gushe sai ya ce shi ba zai bautawa abin da yake ɓacewa ba to kaga wannan ya nuna cewar idan mutum yana da hankali ba zai bautawa abin da yake ɓacewa ba domin watan wata rana sai mutum ya waye gari cewar ba ma shi da abin bauta kenan ana so ka ce min ita ma rana ba abar bauta ba ce tabbas rana ba abar bauta ba ce kuma ba ta tancanci a bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗai ya cancanta a bauta kamar faɗarsa a cikin suratul ikilas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ban taba jin wani yare makamancin wannan ba amma kai yaro mai abin mamaki aina ka samo wannan addinin ga ka yaro karami kuma me dalilin da ya sa aka kawo ka cikin wannan wuri mai ɗumbin kunci labarin ya fara ne tun lokacin da bokan ƙasar nan ya shaida wa sarki cewa tsufa ya fara da shi shi ne sarki ya sa aka ɗauke ni aka kai na wajen shi da zimmar na zamo sabon boka da zan maye gurbin shi dalilin zuwa na nan kuma saboda addini na ne kuma ba na bakin ciki ƙarfina ina gabata karewa ƙarewa kadan na mutu sarki ƙasarmu za ta shiga mugun garari saboda ah, rashin magajina mai ka shirya mana sarki babu wani tanaji da na yi ya kai boka ƙasa mai shani ƙasa ce da take kewaye ne da ah, awakan gaba ka sani ina maka rantsuwa da abin bauta din ran da na faɗi ba samu maka jina ba san ban shani za ta faɗa ta hin hankali da ba a taɓa gani ba yanzu ne mafita ya kai boka ne yam mafita guda ɗaya ce mana yaro ƙarami da zai gaje ni amma ya fi ni ina tabbatar maka da cewar zan gabatar maka da yaro daga yau نويت التايمة من استباحة الصلاة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 ana in an samu mutum ba sannan aka ce masa ba kuma sannan idan mutum yana sallah ba a bi ta gabansa to ali ba san me zan ce ma ba sannan kuma wani abin da tana yi ni kun al'amari ne a wajena ba san me ake nufi da sallah to da farkon farawa ne idan ka zo ka samu mutum a zaune ce masa za ka yi aminci ya tabbata a gare ka tare da rahamar allah da albarka sa. wannan abubuwan da ka faɗa ni duk ban ba to yanzu abin mamakin shi ne na ganka a daji kai kadai daga ina ka fito kuma ina za ka ci na taho ne daga ƙasar habasha domin na je makaranta na koyo ilimin tsafi na gaji babban bokan da yake kasar mu da shi ke fara fara da ƙasa kamar yadda sarkin garin mai umarci shi wannan ilimin shi zaka je nemowa to ɗana akwai wani hanzari ba gudu tunda ilimi ka ambata zaka je nema to me zai hana idan ka je can ka karɓo irin ilimin da aka koya maka ma kuma ka tsaya a waje na ka koyi irin ilimin da zan koya maka to ba damu yana da isasshen lokacin da ko da na tsaya ma ba za a gane ba to shi kenan. yana ganin ba wani abu. to ni ma na ji daɗi sosai kuma ka ce kai mutumin garin ƙasar fashana ne ko hmm. to ɗana ilimin bokanci da zaka je ka koyo kana saurari na ilimi ne na ɓata ilimi ne na hallaka al'umma ilimi ne na rashin zaman lafiya ta haifar da gaba a tsakanin mazauna to amma baba kamar na ga shi ne kakanninmu suka taso da iyayenmu da mu kanmu da muka zo shi muka tarar suna zuwa wajen boka ya ba su magani su waraka a iya tunanina kamar abinda kake faɗa ba haka ba ne ƙarar haka ne amma in allah yarda in ka ci gaba da zama da ni za ka gane menene illar bokanci za ka gane menene illar tsafi za ka gane menene illar dabo za ka gane menene illar surkulle za ka gane amfanin kaɗaita allah za ka gane amfanin bauta wa allah za ka gane amfanin yin addinin musulunci ka ji dana za ka fahimci bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba to amma baba na ga mutanen kasar mu ma wannan kayan da kasa su ma suna sawa kuma na ji kana faɗar wani addini daban bayan wanda ni na sani a baya alhamdulillah a dana na jin ka ba kaɗai Allah da addinin musulunci da imani da Allah ba a rika suke ba ba a suffa suke ba ba a kyau suke ba ko kamar a cikin zuci suke a abu gadar ibadi ilallahi man kana taubahu khairun min amalihi amaluhu amal jabbirina وثيابه ثياب الأنبياء na san baka sanya da kyau ba sani ba wato a bayi wanda Allah ya biki wanda ya zama suturarsa ta yi daidai da sutura annabawan Allah da ya aiko ma'ana irin wa'annan amma in ya tashi aikinsa aikinsa irin na gaggagaggan kafirai ne irin su da shayanusu da fir'auna kamar baka gane wani maganin ba to amma to in Allah ya in ka ci gaba da zama da ni Bak boleh sebut. Ranka ya daɗe rana ta haska ka. Ko ka koro ne ya dawo. Yi masa iso. Rana ta haska ka. Assalamu alaikum. Lale marhaban. Lale da zuwan boka kurau. Allah shi taimaki sarki. A ni ba sunana korau kamar yadda kuka sani a baya ba. Yanzu sunana Baziru. Boka korau? Sai na ji kamar ka ambaci wani abu. Wanda zai taimaka wa sarki wanda ba rana fa ka faɗa sabon tsafi aka samu haka ba tsafi bane na ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala ne dan shine kada yake taimakon kowa ba rana ba sannan shine yake baiwa rana iko ta fito daga gabas ta faɗi yamma kullun rana kowace rana tab da yawunka ya zagi rana hmm? ban zagi rana ba domin rana tana ɗaya daga cikin manya-manyan halittun ubangiji sannan addinin da na koyo kuma addini ne na gaskiya wanda ya zo da kalmar adalci da kaɗai ta ubangiji shi ɗaya baka isa ba ka mana warki kana ɗan ƙaramin ka a cikin abin bautan mu ba abin bauta rana saman miyaci ce tun kafin haifi ubanka rana ta huci zuciyarka ƙwarai kware kuwa amma Allah shine samamme tun kafin samuwar komai shine bai haifa ba ba a haife shi ba sannan kuma shi ne ya halicci annabi isa ba tare da uba ba da mutane suka zo da tambaya Allah ya bashi iko ya magana tun yana ɗan jariri babu wanda ya isa wannan ba rabbil ba ƙadiran alaman ya sha'u boka koro shin za ka gaya mana a cikin lalima wane ne ya koya maka wa'annan abubuwa abubuwa ko ba komai muna son ka yi kokari ka zo mana da shi malami na haɗu da shi akan hanya ta tafiya dajin gaihak wajen boka mai san a ya zaunar da ni ya koyar da ni addinin musulunci haske ya ratsa zuciyata ya kori duk wani duhun da yake dankara a cikin zuciyata na jahilci shi yasa kuma nake roƙon ku da ku taho mu bi addinin musulunci mu gudu tare mu tsira tare bayi da ba wato waziri hasken rana ya tallafa wa sarautarka ƙasar faishani tana da tana da manya ma ta kuma gagarin manya-manyan kasashe kasar faishan ƙasa ce wacce ba a zuwa mata da barazana amma waziri abinda wannan yaro ya zo da shi babu shakka zai yi barazana ga wannan ƙasa ta ta faishani idan har muka yi wasa zai iya kawo rarrabuwan kan mutanenmu wannan shine dalilin da na kira ka menene shawararka hasken rana ya haskaka maka hasken rana ya dabi sarautaka haɗa me aka yi wannan garo ƙasashe fa kada ganin girma girman ƙasashe da an ka gama da su da ƙarfin sarautanka kana da baradi masu ƙarfi kana da wanda zai je in yi tsawa wani garin gaba ɗaya duk a fashi yaya za a tsaya don wannan abu ya zo har ya nemi ya bata maka rai hama sarki ashe baka dogara da ranar bane na yarda da shawara ka wazi ha a sanya asirtattun bayan musu da shi daji ya nuna musu mutumin da ya koya masa irin wannan saddaba an gama ai an gama wannan magana da kashe shi a gabansa zai samu bari ya ci bar wannan to mulki hasken rana na haska ka gashi hasken rana ya zo daidai tsakiyar kwakwalwarka don ka samu abin da za ka faɗa a tutu hakika sarkin ƙasar nan taku mugu ne ba shi da tausayi sai iya hallaka wannan mutumin fada ya koyar da kai wannan addinin ba shi da ikon kashe shi domin dama wanda ka ya mutu lokacinsu ne idan ma sun kashe shi da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk gare shi za mu koma kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara aya ta 28 cewa shi ne kaɗai yake da ikon rayawa shi ne kaɗai yake da ikon kashewa allah ya yi gaskiya kuma ma idan sun zalunce shi ai ya ce zai saka masa ranar da shi sarki bushirana ba shi da iko akan komai wannan yaro da kuke gani a gabanku ba bako ba ne a garin nan kun san shi kun san kuma cewa saboda irin kwakwalwar da yake da ita muka tura shi garin gaihak wajen boka nisam don ya koyo ilimi irin na boka na yam ba don komai ba sai don ya ci gaba da kare garinmu kamar yadda boka na yam yake kare garinmu amma a kan hanyarsa ta tafiya sai ya gamu da wannan mutum wannan mutum shine ya koya masa wani irin addini da ya kautar da shi daga kan addinin da muke bi. shi ya koya masa wani addini da yake zagin rana abinda muke bautawa wannan mutum shi ne ya juya masa kwakwalwa ya sa shi ya fita daga cikin irin addinin da muke bi to ku sani duk wanda ya aikata irin laifin da wannan mutum ya aikata to ya zama tilas ko dai ya bari ko kuma mu sa shi ya bari don dole saboda haka ina ba ku dama ku fita daga cikin wannan dabi'a ku bar wannan addini da kuke bi ku dawo ga addinin da muka sani kaka da kakanni idan kuma kun ki babu da dole sai kanku ya riga rana faduwa sarki baka isa ka samu fita wannan addinin da nake sa. babu wanda ya isa ya san daina bauta wa sarki Allah in bauta wani abun daban la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya sai rana baiwa ce ta Allah rana ba komai ba ce face baiwa ce ta Allah aya ce da ayoyin Ubangiji wanda suke nuna tabbacin samuwar Ya zaki rana! Ya zaki rana! Ba zan yi mamaki ba! Don wannan ya zaki rana ba zan yi mamaki ba, kuma ku sani, wannan shine karo na biyu da na taɓa ji da kunne na an yi abin tab da yawu ana zagi rana wannan ya ƙara nuna min cewar kai kai ka koya ma wannan yaron duk wani addini da ke yi kuma ya nuna min cewar ba ka da niyyar dawowa hanya irin tamu saboda haka a fulle masa kai don kun kashe ni ba wani dama jini na da tsokata da ruhi na ka fara ce da bautar ubangiji na ku kaje. shi 真的什没了呢？ yaro ba zito a kan addinin ka aka yi maka haka to kai kun me zai sa ba za ka koma tsohon addinin ka da ka gada iyaye da kakanni ka rabu da wannan addinin ba ka taɓa ganin mutumin da da gidansa ya ɗauka ya ba da shi kyauta ya koma kwana a daji ko a kasuwa duk wanda ya haka lalle ya yi ka to kamar haka ne kwatan kwaci ina da addinin gaskiya ba zan bar shi na kama na karya ba to kai baka tsoron mutuwa ne mutuwa sau ce domin mu da zan mutu a kan addini na da na wadatu da abubuwan mara rayuwa cikin lahirata ma'ana bayan na mutu zan yi rayuwa wacce ba ta ƙarya cikin walwala da jin daɗi dama idan aka mutu a wannan duniyar ana tashi a wani wuri a yi rayuwa tabbas ana tashi ana biya Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta mutum da aljanu sai don su bauta masa a gobe za a tashi kowa a masa hisabi akan abin da ya aikata domin ya more jin daɗin abin da ya samu walau alkhairi ko kuma sharin da ya aikata a doron duniya Allah ubangiji na ya isar mini dama na gaya maka ba za ka iya kashe ni ba har sai Allah da ya halicce ni ya so shin yanzu ba ka ga yadda ubangiji na yake da ikonsa ba ya kare ni daga shirin waɗannan bayan nan ba ya kake yaro ya kake yi dole na kace ka ba zan taba samun natsuwa ba sai na ga gawarka a ƙasa duk wani shi'umancin ka kallon ka muke yi sarki tun da ya ambaci cewa za ka mutu ba zai ka mutu dole kuma ka mutum tun da rana mai haske tana haska tana haska kamu a mulkin mu dole sai ka mutum babu wani mai mulki sai Allah subhanahu wata'ala dan shi kadai ne malikal mulki shi ne yake da ikon mulkin abin da yake cikin samai da cikin kasai dole ka mutu dole ka mutu yaro dole in kashe ka domin ba zan taɓa samun natsuwa ba sai na gagawar ka a ƙasa. Ringus! An gama. A kama shi. A tafi da shi a ji a ɗaure min shi gindin bishiya. An gama. A ci gaba da bashi ba. An gama. iko da rana. Yaro mun soke ka kaki so kuwa. Mun yanka ka kaki yanku. mun harbe ka kaki harbuwa baka tsira ba ka sani ban taɓa sa wani a gaba ya fi ƙarfi na ba a wannan gari rungus za mu tafi da shi kan ƙololuwar tsauni mu wargo shi ƙasa a gaban jama'ar gari so nake ya faɗi ya tarwatsi kowa ya gani ciki haddani kan dutsen kabutu an gaba da nake ban taba ganin mutum mai abin mamaki irin ka a wannan duniyar ba ko ka san labari na sai ka faɗa tukuna na ji kamar yadda na faɗa maka ni bako ne tun daga ƙasar raniya na fito neman maganin da zai warkar da yariman ƙasarmu to wani wace irin cuta ce har ta gagari masu magungunan kasar ku da har sai kun fito duniya neman masa magani tabbas cuta ce mara asali wanda kawai waye gari muka yi aka samu yarima da ita kuma an yi bincike iya bincike amma duk a banza ba a samu maganinta ba sama da shekara goma sha biyar kenan babu wata cuta a duniya da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar bai kuma saukar da maganinta ta kana nufin ka ce min ka san maganinta idan ka sani ka sanar da ni don ubangiji da kake bautawa ban san cutar ba balle na san da za ka yi imani da allah da nake bautawa tabbas zai warkar da shi cikin yardar ubangiji matuƙar zan yi nasara kan abin da na fito nema to ni kuma zan bi ubangiji farmata kai dama ba ke wace a ciki lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iskar ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jinin suke can ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana